بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai da nuna mana wannan lokaci kuma ya kaddare mu da halartowa domin sauraren wannan alkhairin muna roƙon Allah subhanahu wata'ala yan uwa musulmai waɗansa ga wannan lokaci cikin wani hali na damuwa ko rashin lafiya Allah subhanahu wata'ala shi yayi musu kuma ya sa abin da ya gabata ya zanka fara kamar da muke addu'a ga wanda suka riga mu gidan gaskiya Allah subhanahu wata'ala ya ji kansu Allah shi musu rahama kuma Allah subhanahu wata'ala ya sa zaman su karkashin ƙasa ya yi musu alkhairi bisa ga zaman su bisa doron ƙasar nan muna ƙara addu'a ga sauran yan musulmai da ke sassanin duniya daban-daban bisa halaye daban-daban na kunci da takura sanadin addinin su Allah subhanahu wataala shi musu mafita shi nuna wa maƙiya addini ba ƙarfi mulki dukiya ko yawa shine ƙarfi ba a wajen Allah fa innal izzata lillahi jami'a muna ƙara addu'a har yau dai ga sauran yan uwa musulmai da kasashen su suke cikin halayen yaƙe-yaƙe tsawon shekaru kuma abin ya gagara karewa kamar ire-iren su iraki libya syria da sauransu allah subhanahu ta'ala) shi nuna musu bakin zaren raure wanda matsalolin ya ba su ikon gyarawa mu da su gaba daya muna kara addu'a ta musamman ga wannan kasar mu ta najeriya allah subhanahu ta'ala) ya kara amintar da mu allah ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali musamman wannan yankin namu na arewacin najeriya da aka san a mayar da shi kamar wani dandali na tashi-tashi hankula Allah subhanahu wata'ala ka yi muna maganin dukkanin waɗanda ke da hannu a cikin wannan abubuwan Allah subhanahu wata'ala ka mai sa musu burtsibin su kansu ka amintar da ƙasa da yan ƙasa gaba daya Allah subhanahu wata'ala ka yi muna mafuka lima tuhibbu wa tarda bayan wannan wa musulmai Allah subhanahu ala ya kaddare mu da dawowa domin ci gaba da sauraron wannan karatun kuma sai gashi dokta mai gabatar da wannan darasi gare mu Allah subhanahu ta'ala ya kaddare ya yi tafiya kuma wata tafiya wata shafi aiki ne kama da wannan wato rufe tafsiri ɗaya daga cikin cibiyoyi mu na ƙasa da ke birnin kebbi inda shugaban gudanarwa na wannan ƙungiya ta jama'a za ta bida kamar kamata suna na ƙasa gaba daya yake gabatar da tafsir to za a rufe wannan aikin yau da yammacin nan saboda haka ya tafi can shi da kuma ire-irensa saboda su halarci rufe wannan karatun so dalili da wannan kuma sai Allah subhanahu wata ya kadari aka ce in zo in dan rika ko in faɗi wani abu kada a zauna haka nan a khazul qalili khairun min tarki jami' wato a dan samu kaɗan ya fi a ce ba yi gaba daya ba to insha Allah a gwargwadon abin da ya samu za mu nema ma juna nasiha insha Allah kamin lokacin da aka saba to karatun da aka gabatar a jiya an tsaya ne daidai kan aya ta 97 insha Allah ci gaba ko 96 ci gaba zai kasance insha Allah daidai kan aya ta 97 a cikin wannan sura wata suratul an'am الله سبحانه وتعالى subhanahu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون الله سبحانه وتعالى يتي huwa الذي جعل لكم النجوم الله Allah وتعالى subhanahu wata'ala wanda ya sanya muku taurari wannan wa huwa wawul ya zan atafi ga abin da ya gabata na haske da Allah subhanahu ta'ala ya sanya ga ayar ta gabata kuma Allah subhanahu ta'ala ya sanya rana da wata zan wato mazagayin sanin lokuta gare mu to har yau Allah subhanahu ya ce shi ne fa wanda ya sanya muna taurari lita hata dubiha don ku shiryu da su wato su kasance masu nuna muna nahiya ta gabas ta yamma ta kudu ta arewa fi zulumatil barri wato a cikin duhu na tudu lokacin da muke tudu ba cikin ruwa ba ba cikin wani teku ba wanda yake da tauraro ne za a daga kai a gano wannan tauraruwa ga inda ta dosa wannan tauraruwa ga inda take wannan sunanta kaza wannan sunanta kaza kuma kowace ga nahiyar da take dubi walbahar kuma da tauraron nan ne in kuna cikin teku za ku iya gano bangaren gabas da kuma bangaren yamma fi asfarikum a cikin tafiye-tafiyenku ku fassalna al-ayat hakika mun fayyace ayoyi bayyana mun bayyana ayat ayoyi a dalalat ala qudratina masu nuni akan ikon mu ya alamun amma ga jama'a suke masu ilimi na masu lura saboda dukkan waɗanga abubuwan da waɗanda aka ambata sama gare su to abubuwa ne masu alaka da ilimi abubuwa ne suke masu alaka da ilimi abubuwa ne suke masu alaka da bincike saboda haka Allah subhanahu wata'ala ce an fassale an yi tafsilin ayoyi ga waɗanda suke masu ilimi wanda bai da ilimi bai iya gane muhimmancinsu kawai dai ya dauki cewa taurari dai ne ga sunan taurari haske ne ko kawa ne ko abin nan da makamantansu bai san cewa akwai wasu a ayyuka gare suke ba sannan kuma bai san akwai wasu jihohi gare suke ke bantattu bangarori gare su ke bantattu ba wasu ke ba sa saba ma waɗannan bangarorin saboda haka aka ce likaumi ya alamuna ma'ana ya tadabbaruna ga waɗanda suke masu lura وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون to kunga aka ce wa huwa alladhi har wawu akwafi da wawun wa huwa alladhi ansha'akum har wa yau da shine wancan da aka ambatar muku ayyukan sa na farko shine wanda ya kirkire ku khalaqakum ya kirkire ku ya halice ku min nafsin wahidatin daga rayuwa guda wanda yake ba uwa ba uba annabi adam alayhi salam wa hiya adam rayuwar nan daya ita ce adam alayhi salam daga baya Allah subhanahu wataala ya gudanar da halitta ya tsara da ita daga nasal irin yadda yake so fa mustaqarrun daga cikin akwai wanda ake tabbatar da halittarsa a cikin mahaifa don ya shigo duniya wa mustauda daga cikin akwai wanda yake a cikin tsatso bai kai yawancin matakin ba ai minkum fi sulbi wato a cikin tsatso na mahaifa wa sifatani mustaqarrun mustawda lil mafa'ul yace dukkanin dukkanin sunan ayyid bina'in sune lil mafa'uli wato kenan ga wannan qira'a mustaqarrun wa mustawda ba za a ce mustaqirrun wa mustawda ba kan ce mustaqirrun ay bina'in shi lil fa'il mustawda'in ay bina'in shi lil fa'il qinan shine yake tabbace a cikin mahaifa daga cikin akwai wanda yake tabbace a cikin mahaifa daga cikin akwai wanda yake a cikin tsatso bai iso ga mahaifa ba tukunna lokacin da yake wani sanadari mai rayuwa wanda Allah subhanahu wata'ala ya aje shi a inda ya aje shi mustaqarrun akwai wanda aka aje ajiye wato wanda yake ajiye fa mustaqarrun daga cikin ko wanda aka aje shi wa mustawda akwai wanda kuma aka aje shi a cikin tsatsau ay bi fatah al-qaf wa dal mustaqarrun wa mustawda da qira'at da malin ya karanta wa qura'a bil kasr sai ko lil fa'il kenan qaf gashi nan ya fada qad fassalna al-ayat hakika mun fayyace ayoyi li qaumi yafqahun da mutane wanda suke masu fahimta kun ga can li qaumin ya'lamun saboda wancan yana da bukata ta bincike yana da bukata ta bincike a gano kamar kuma kun ga yadda Allah subhanahu wata'ala da hikimarsa da ikon sa ya ba mu dama wannan binciken ah, a sai aje da kumbo a hau sama a binciko wasu abubuwa a gano su da makamantansu abin da ke da alaƙa da bincike na ilimi wanda in an gano wani yau gobe a gano wani jibi a gano wani kamar da farko-farkon watan ga ko kuma watan da ya wuce zan ce kamin shigo azumi kun ga liƙaumi na alamon binciken da ake yi na ilimi a halbe-halben da ake yi na mutane zuwa sama wanda nasa ke yi da sauransu kun ga sun gano wai wani tauraron da ya raba duniya ga tamu dubu nawa ne ga wanda suka karanta ni na karanci abin sama sama ina ganin ya raba ta kusan dubu goma sha wani abu da girma ga duniyar da muke ciki wani tauraro ne to suna suna shirye shirye za a je cikin shi a shiga cikin shi da makamantarsu kun ga abubuwa ne na ilimi to su kuma wannan abin liqaumin yafqahun abu ne wanda ke buƙatar yi amfani da tunaninka da basirarka don kai kanka lokacin da kake cikin ka yi zama cikin wanga halin gaba daya amma baka iya tunawa to kaga sai mai fahimta wanda yake da fahimta banza zai yi da wannan lokacin da kake sanadari a cikin tsatso baka yi tunawa da wannan don sanadari ne lokacin da kake a cikin mahaifa to wannan lokacin zaka kai matakin da za a busa maka rayuwa bayan an busa rayuwar kuma za ka zauna cikin tsawon lokaci na rayuwa kai a takaice za ka cimma gabar da kaji ka gamsu da wurin baka san dagawa kana nan da rayuwa amma yanzu da ni da kai da wancan duk ba mu iya tuna wannan rayuwar da muka yi to liqawmi yafqahun ga jama'a masu tunani masu fahimta baka iya gane tunanin baka iya gano wacin rayuwar da ka yi amma lokacin da ka bar wannan rayuwar ka damu don lokacin da aka haife ka shigo duniya kawai sai ka ji duniya ba ta yi ma ka baro wancan gidan wacce rayuwar taka sai ka kama kuka ka tsalgu kana shigowa duniya sai kuka wa ya kawo ka wanga gida kana kukan jarinta ka baro wancan wurin mai daɗi amma yanzu ka manta da shi to yanzu ga mu wannan gidan na duniya da muka shigo yanzu mun ɗanɗana shi da wayar ga tashi gobe ka je nema nema ga ta ka je ka tashi gobe ka je ofis ta ka je ka zacen wancan ya zage ka duk da haka mun ji mun gamsu mun ji daɗin shi ba mu san mu bar shi kamar yadda ba mu san mu baro mahaifa ba to daga ƙarshe in Allah ya yi mana arzikin muka mutu da imani tare da muna kyama muna kyama barin nan duniya in Allah ya mana arzikin mutuwa da imani muna shiga kabari sai mu je shiga wani sabon gida wanda hitin manazil manazil manzili wancan na farko mun je mun gansu da shi sai aka kawo mu wannan manzili yanzu mun ji ya fi mana daɗi in Allah ya kai mu ga kabari Allah subhanahu wataala shi muna arzikin mutuwa da imani sai mu ji ya fi muna to daga nan sai mataki na karshe bayan tashi inda za a ga tashin hankalin da za a gani Allah ya wa mutum arziki kuma sai daɗi na karshe to haƙiƙa akwai aya a cikin wannan liqaumi yafqahun ga mutane a cikin masu fahimta a yafqahuna ma yuqalu lahum masu fahimtar abinda ake gaya musu na ayoyin Allah subhanahu wata'ala da kudurarsa da kuma ikonsa wa huwa alladhi وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبعة كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعيه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون الله أكبر وأن عندك سوني أكي كرا دلائل التوحيد وأن عندك da tauhidi rububiyya ake taka tsani don a cima tauhidul uluhiyya wato dalilai da za a jayo hankalinka a tabbatar maka cewa wanda kake bautar nan fa ya cancanci cika bauta mishi da hujja da dalili kake bautarsa ba kana yin giya ba ne da kaura da kai saboda ka wannan da ake bautar nan wanda ake kira a bauta ma ta gehen tauhidi uluhiyya har wa yau wa huwa alladhi anzala minas sama'i ma'a shine wanda ya saukar da ruwa daga sama ruwan nan fa akhrajna bihi yace fihi al-iltifat an al ta kaga an ce wa huwa allazi anzala min as-sama ana magana wani wanda baya nan sai aka ce fa akhrajna sai muka fitar magana ta dawo ga mai magana da kan shi kenan to shi malaman tafsiri ke ce ma iltifati anil ghaib ana magana ga in an ce a wannan to an nuna ba shi nan amma in ce kai ko ni ni na nuna mai magana da kaina in ce kai na nuna abokin magana ta to amma wanda yake ana magana shi ba shi nan shi ake kira wato alghaib wanda ake magana da shi baya nan to daga ƙarshen ayat sai aka iltifati al ghaib ana magana kan wanda baya nan sai aka dawo kan mai magana magana wanda annan ko mai magana da kanshi saboda haka sai ce fi iltifati al ghaib don mai an ce huwa lazi shi ne wanda an zala mina sama ma'an ya saukar da ruwa daga sama sai aka ce fa aka raja na sai muka fitar da ba a ce fa aka raja sai ya fitar da so wannan usuludi na alkur'ani kenan saboda an san wanda ake magana a kai kuma shi ne ke yin aikin don mi don abin ya kara iƙa'i abu kowa tabbata ga zuciyar mai saurare kun hikimar Allah nan duk waɗanda abubuwan da aka tsaro ba wani mai iya su sai Allah ba wani mai iya saukar da ruwa daga sama sai Allah har wa yau duk ci gaban da ake yi da binciken da ake yi akwai wani babban farfesa wanda awon ga bangare wanda ya shafi abin nan na geography na ruwan sama da sauransu ba da jimawa ba kwanan baya na ji shi yana faɗin cewa har yanzu ba wata yankakken matsaya kan cewa an samu tabbacin tsarin irin yadda ruwan sama ka faruwa da yadda suke sauka farfesa zagalun najar da an faɗe shi gudu duniya ta san shi babu jayayya ko zane ɗaya yayi ga gina ko ga bango game da abin da shi geography ko ilimin ƙasa ko ilimin sama ya ce ga abin da abin ka nufi duniya ta saka mai ta yamma da ta gabas ko wani bangare to kwanan baya da kansa na ji shi na ga maganar ce babu tabbas matsaya lalle an sani cewa daga abin da na teku abubuwan ke tasowa kuma gashi gashi ga wasu abubuwa da sauran yace amma babu cikakkiyar matsaya yanzu har yanzu wadda za a yankewa cewa ga irin yadda yake haduwa ya sauka to kun ga ilimi ne na Allah subhanahu ta'ala wanda yake an ba yan adam dama ta bincike su yi binciken abin da za su ganowa amma don su kara imani da Allah subhanahu ta'ala ruwan nan bayan ya sauka fa akhrajna bihi muka fitar da ruwan nan muka fitar da nabata kulli shay'in tsiron kowane nau'i kowane nau'i na tsiro muka fitar da tsironsa fa akhrajna minhu min ai min nabat wa fa akhrajna minhu min nabat shay'an khadra khadra kuma muka fitar daga shi kan shi tsiron nan muka fitar da wani abu khadulun wanda yake kore daga tsiran kowane abu kuma muka fitar da abin da yake kore ne bi ma'ana al'akadaru ma'ana wai mai kala ta kore nukhrij minhu habban mutarakama kuma shi kuma koren nan sai mu fitar da wata kwaya daga gare shi min al-khadar kwayan na wata saman wata wata saman wata kamar ya irin ta gero ko makamantansu kwaya wata saman wata wata saman wata abu ha yarkabu ba'abuhu ba'dan sashen shi yana hawan sashi ta sanabil alhamza kamar ya ta alkama wani haihuwa ko wani mai kama da alkama din duka da tsirowar ruwan nan da Allah subhanahu wataala ya shayar da wannan kwaya din ta fito ta tafi har ta girma ta kosa ta kai wannan matsayin duka da wannan ruwan Allah subhanahu wata'ala ya fitar da wannan wannan ka mai da Allah subhanahu wata'ala yake cewa waje anna min alma'i kulla shay'in hayy ba daga kwayar da ba duk wani abu mai rayuwa duk wani abu wanda yake mai rayuwa to da ruwa ne yake rayuwa ji Allah subhanahu wata'ala waje alna min alma'i kulla shay'in hayy Wani nahwi wa minan nakhal haka kuma daga dabino wannan khabari ne wa yabdalu minhu min tal'iha haka shi ma daga dabino wato daga furan nan nata dan abin nan nata mai hitowa isan dan nan ta ta wadda hore ka fitowa gare ta kamar irin na giginya da muka sani nan isan dan nan ta ta daga fitowa sai ah, ga yan kun fa gumba gumba in kwari ba su shanye ba gumba gumba sai a rinka ganin kolalle kolalle sun kama fitowa to shine tsala inata wato abin da zai fara fitowa a gare ta awwalu ma yakhruju minha farkon abin da ke fitowa wal mubtada qinwa bari ne ga mubtada wanda yake nan nakira dan idan mubtada ya na kira sa yana halitta ya kasance jari da majaruri kenan qinwanun min tal'iha arajina yan sandunonin nan da ke hitowa waɗanda an nada dina waɗanda ake rikawa a jijjige ɗin ana ana jijjiga irin wanda ƙasashen magarib yi in kuna gani ko cikin talabijin irin yadda suka harvesting ɗin suna girgiza suna dani ya wanda suke kusa kusa in an miƙa ga hannu ana iya kai haribatun ha min ba'd ko ta da kusa sashen ta ga sashi sun matsi majuna sun yaya da yawa wa da yi jannatin kuma da ruwan nan muka fitar da gonaki wato muka rayar da gonaki ba sa ta yin gonaki min bin na anabi wa zaitun da na zaitun wa ruman da na ruman mutashabihan masu kama da juna wato mutashabihan kuma wanda kunnuwansu suna kama da juna hal wa ghairu mutashabih samarhuma amma ƴaƴan itacen su ba su kama da juna ba za a ga kunnuwan sun yi kama da juna ma ya itacen kuma sun bambanta sai a bambanta su ta wannan bangaren umburu Allah subhanahu wataala ce ku diba ayyuhal mukhatabuna ya ku abakan magana nazara itibarin diba irin na lura ku yi duba ila marihi zuwa ga ƴaƴan itacen nan ku yi duba zuwa gare shi wannan bi fata hisa samari walmini sama wa qur'a bi dhammihuma thumur ya zan jam'i kenan ku dubi ƴaƴayen itacen samar mufradi ne abu daya thumur jam'i ne wa huwa jam'u samara ka shajara wa shujur wa khashabatun wa khushub duk jam'i ne nasu ku dubi ƴaƴan itacen nan nashi idza asmara idan yayi ayaya awwalu ma yabdu farko farko yadda abin da ke bayyana na kai fa huwa ya yake kasancewa ya kasance bisa wani nashi ya kasance kamar wani gumba gumba wani nashi ya kasance bayan budewar wannan hure din ya zai kasancewa wa ila yan'ai har zuwa ninansa yadda zai fara growing kadan kadan kadan kadan kadan kadan har zuwa inda zai nina ya kai irin yadda za a yi harvesting din shi na ninansa idza adraka kaifa ya'ud idan ya lokacin da ya kamata ai habbasin din shi kaifa ya'ud ya zai koma zai zuke wani sai ya zuke wani ya shanye wani lokacin ya kadan tsaba da makamantansu su kun ga dukkanin waɗannan sanadarin da ke ciki mai ninar da shi kamar irin su mangoro da aka gare mu da makamantansu sanadarin da ke ciki ba mu muka tashi ba wasu 'yan ya da a ciki wasu jiyoji masu gudana da abin da ke gudana a cikinsu duka ba mu muka tashi ba wa ya halarce su Allah subhanahu wata'ala to ashe wanda ya wannan halitta shi ya kamata mu dibe halitta nan duba na lura don mu girmama wanda ya wannan halitta din sannan mu kadaita shi da bauta don shi ne manufa ba inna fi zalik hakika a cikin wannan al'amari dalalatu akwai abubuwa da ke nuni ala qudratihi ta'ala akan ikon Allah subhanahu wata'ala alal ba'ati akan tayarwa wa gairihi da wani tayarwa cewa wanda ke wannan abubuwan tayar da mutum bayan mutuwa gare shi ba wani abu bane iri busashe mata ce na shinkafa ko na gero ko na wani abu busashe mata ce an je an sashi ya cuɗanyar sinadari na ruwa kawai sai gashi ya tashi ya koma ɗanyen abu kore shar a waye gari dajin da zaka sheka da gudu in wani tsaya can gaba kaɗan baka ganin shi ya rayu to shi wanda ke iya rayar da kasa bayan mutuwar ta irin wannan rayarwa a ce in mutum ya mutu zai tayar da shi ba in mamaki ba ne saboda haka ce akwai dalalat alal a akan iko na tayarwa wanda bai san sai da aka yi shi ba ya wai gari kawai ya ga kansa yadda yake shi yana girma har girman ya tafiya yana canzawa har wata rana yana kasawa kan tsuwa har wani mai kamar bai san ba shi ka canza kanshi ba bai san atin banda ke canza shi ba to kenan bai kamata yayi musun cewa wannan da aka ce ya halace shi ba yana ita tare da shi to lalle akwai aya li qaumin yu'minun ga jama'a wanda suke masu imani kuma ga karshen wannan aya ita kuma sai ta kare da cewa masu imani da waɗanga abubuwa suna kira suna kiran kolin ne attention ɗin mutum wanda yake mai imani wanda bai wanda bai da imani bai ma kula da wadanga abu fil imani a cikin imanin da aka gare su bi khilafil kafirina sabanin wa'in suke kafirai saboda kaga wata aya Allah subhanahu wata'ala ya ambata muna dangogi na waɗanga abubuwan da aka ambata da waɗanda ba su ba duka Allah subhanahu wata'ala ce yusqal ma'in wahid بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في لكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون to kun ga ga ga aya da Allah subhanahu wataala ya ambaci nau'i nau'i na tsiro daban-daban yace daga cikin su akwai mabiya kasa kamar irin su duma kan kana da muke sawa da makamantan su ka bushe daga cikin su akwai masu kara kamar irin su gero su shinkafa da makamantan su daga cikin su akwai masu icce sannan daga cikin su akwai abin nan sinwanun wa ghairu sinwanun akwai kinwanun akwai masu sanda kamar irin su giginya da masu rasa sanda kuma tarabu biyu irin yadda wasu itin girki ka yi da makamantansu sai Allah wata ala ce kuma dukkanin wannan yusqa bi ma'in wahidin ana shayar da shi ne da ruwa guda ruwa guda ne ruwan sama nau'in ruwan sama guda ne zai sauka amma dai shayar da ƙasa sai nau'i nau'i nau'in abubuwa su fito daban-daban to tun da ruwa guda ne a kaga in kai ne mutum kai wannan ka shirya wannan sinadarin abu guda zai hitowa ko dai ce dogo kawai ta hito ko wani abin nan ya tafi da makamantansu yusqa bi ma'in wahidin to karin hikima kuma Allah ce wani fadilu ba'daha ala ba'din fil ukr kuma muna fifita sashen su akan sashi a wajen ɗanɗano in ka ɗanɗana mangoro sai ka ji gwaiba ta fi ma in ka ɗanɗana gwaiba ka ji apple ya fi ma gashi nan bi fadilu ba'daha ala ba'din fil ukr sai Allah subhanahu wataala ce hakika a cikin wannan akwai aya da qaumin ya'qilun ko da mutane wanda suke masu hankali su kuma don sai ka sai amfani da hankali za ka lura da waɗanda abubuwa irin yadda ruwa ke sauka su fitar da tsiro daban-daban ruwa guda ne ya sauka a cikin gona guda amma wannan ganyen ya da bambanta wannan dogo ne wannan gajere ne da makamantansu Allah subhanahu Ta'ala ce waje lillahi وجعلوا لله شركاء wa وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنا يكون له ولد ولم تكن له صاحبه وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم to masha Allah waja'alu lillah kaga inda magana take duk waɗanda abubuwan da aka ambato sai Allah subhanahu wata'ala ce amma duk da haka waja'alu lillahi suka sanya ma Allah shuraka abokanin tarayya shuraka aljin na aljanu maf'ulun awal wannan shuraka maf'uli ne na farko ga ja'ala kenan saboda ja'ala tana buƙatar maf'uli biyu wa yubdalu minhu aljannu wato shuraka nan? suka sa ma'alla abukan tarayya na aljannu haitu a ba'uhum ta hanyar suka wa aljannu da'a fi ibadatar ibadatar ga bautar gumaka wa qad khalaqahum kuma gashi Allah subhanahu wata'ala shi ya halicce su ai alimu sun san anna Allah huwa alladhi khalaqahum ya sun san Allah subhanahu wata'ala shi ne ya halicce su ma aljanni tare da aljannun wa laysa lil jinni fihim ta'thirun aljanni bai da wani tasiri gare su na halitta idon su ko kunnan su ko hancin su ko wani abun nan nasu ai kaifa fa kaifa ta yaya ita ittakhadhul makhluqina suka rike wasu abun halitta ma'am tare da su abukan halitta wadanda halitta halitta tune tare da su duka halitta su aka yi alihatan a matsayin abun bauta ya budu nahu suna bauta su ma'al khaliq tare da wanda ya halitta wa kharaqu kuma suka kirkiri bi takhfif wa qur'a bi tashdid a wata qira'a wa kharaqu suka kirkiri wa kharaqu lahul banina wal bana ta kirkiran masa ya'ya maza da ya'ya mata shi mahalicin bayan sun yi tarayya da shi ga wasu kuma suka kirkiran masa ya'ya mata ya'ya maza da ya'ya mata da ghairi ilimin ba tare da ilimi ba wato ba tare da wani ilimin da suka dogara a kansa ba wani ilimi suka dogara gare cewa Allah yana da yaya mata ko wani ilimi suka dogara gare cewa Allah yana da yaya maza to amma a hankali da tunani duka ya kore wannan don me mahalicin sama da ƙasa da abin da ke tsakaninsu me zai daɗa me zai daɗa me zai da wanda zai taimaka mai ko wanda zai kawo mai wani abu ko wanda yake tsoron yake son ya gade shi ga wani abu na sarauta ko wani mulki ko wani harkar siyasa ko wani harkar kasuwanci ko wani harkar ilimi da makamantansu to wanda yake da wannan halitta wanda yake shi ke halitta mai zai da wanda zai gare shi kuma bale ya mata haitu kalu lokacin lura ta hanyar da suka ce ozairu wa isa ibn allah uzairu da isa su bi dinnan yayan allah ne wal mala'ikatu banatullah su kuma mala'iku ya'ya mata ne na allah subhana kai sarki ya tabbatar ma allah subhanahu wa ta'ala tanzihan allah sarki ya tabbatar ma allah wata'ala kuma ya ɗaukaka amma ya sifuni ga abinda suke siffanta da shi bi anna lahu waladan wai ga a ce Allah subhanahu wata'ala yana da da kaga wannan sai ka iske shirman su duka yana ƙara dawowa kansu kamar yadda sun da sun ce annabi isa dan Allah ne to ya za su kama dan Allah su kashe shi su gice shi kuma su rike shi su ce uba suna son shi musu wani abu kaga duk bala ta ƙara ta ƙara da hawan kansu subhanahu wata'ala fa shine badi'us samawati wal ard makirkiran samai da ƙasa badi'us samawati wal ard makirkiran samai da ƙasa kun ga aka ce samawat a gefen ƙasa sai ka ce wal aka zo da shi matsayin mafaradi wannan haka yake a cikin Alƙur'ani gaba daya don ana maganar sammai da ƙasa sai a zo da jam'i na sammai a ce mahalicin sammai sai a ce wal'ars da ƙasa saboda hikimar Allah subhanahu wataala ita kasa ai ba ku da tamba ba gare ta gani da kai da wancan duk ba mu da tamba ba gare ta da ita aka halice mu bisa gare ta muke cikin ta zamu komawa kuma cikin ta za a sake fitar da mu ukhra kamar da aya ta ce ko ka ba mu da wancan ba ba gare ta sannan a bace yadda muna iya gina ta mu yi abin da muke yi gashi nan muna gina din har gidaje ana yi karkashin ta mu gano wasu abubuwa cikin su da makamantansu ba ta da bukatar wani dogon bayani sai dai saman da take ba ta taɓuwa gare mu sai dai abin da ke tsakanin mu da mu da ita abin da ke tsakanin sama da ƙasa ɗin amma ita ba ta taɓuwa gare mu to ita ake tabbatar mana cewa saman nan guda bakwai guda bakwai din ne saboda haka akwai aya ɗaya wadda Allah subhanahu ta'ala ya bayyana cewa ita ma ƙasar bakwai ce kamar sama take bakwai amma ba tare da jam'i na kalmar ƙasa ba sai dai da ishara inda Allah subhanahu wataala ce wa min al da halqa samawati sabar ko wa min al-ard halqa sab'a samawati wa min al-ard mislahun to kaga wannan aya ta tabbatar ko an ga jam'i na cewa ƙasa bakwai ce ko ba a ga jam'i na cewa ƙasa bakwai ba ce to ƙasa tana nan dai mufradi amma dai ƙasa bakwai ce ita ma don Allah subhanahu wata'ala a wannan ayat da Allah ran mai karanta ya ce shine wanda ya halitta sammai guda bakwai mai wamin al-ardi mithluhunna a ƙasa kuma kusan kucin su nawa kenan kaga su ma bakwai din saboda haka Allah subhanahu wata'ala shine makirkiran su da kuma ababen da Allah subhanahu wata'ala ya aje a cikin su mabda'uhuma wato wanda ya kirkire su wa ma ma da abin da yake cikin su min gairi misalin sabaq ba tare da ganin wani misalin da ya gabata ba ba tare da ganin wani yayi ba anna ai kaifa yakunu lahu waladun ya da zai kasancewa gare walam takun lahu sahiba kuma baya da mata zauja wa khalaqa kull shay Allah subhanahu wataala fa kuma shine wanda ya halicci komai wanda ya halicci komai aka cewa kuma yana da da min sha'anihi an yakhluqa kuma wanda yake daga cikin sha'anin shi dama shine ya halitta ya halicci komai ba ya haifi komai ba ko ya abin da na komai wa huwa bi kulli shay'in alim kuma Allah subhanahu wataala masani ne ga dukkanin komai duk yadda abu yake a cikin sama ko yake a cikin ƙasa ko cikin dufai ko cikin me Allah subhanahu wataala masani wannan abu ne don shi aje shi wurin shi halice shi wurin ko ƙarƙashin ƙasar ne ko ƙarƙashin samman ne ko yaya dai Allah subhanahu wataala ya san da shi da shi aje shi kai ne abin ke banwa gare ka mai takaitacciyar kwakwalwa zalikumullah ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل ذلكم الله وانتم فدعك تأنبت مكو mahalicin nan wanda ya kaza wanda ya kaza rabbukum kuma shine ubangijinku la ilaha ma'budu bil haqq ba wani abin bauta ba wani Allah wani abin da za a bauta da gaskiya illahu sai da shi Allah subhanahu wataala nan abin bauta da gaskiya wai abin bauta da cancanta don za ka bauta ma bai yin waɗanga abubuwa da aka ambata bautar da yake bai cancance ta ba bai da cancanta gare ta khaliq kulli shay a ƙarshe da dawa shine mahalicin dukkanin komai fa’abuduhu ku bauta mishi wahda shi kadai wa huwa ala kulli shay'in wakil kuma shi Allah subhanahu wataala shine mai tsaro kan komai shine wakili kan komai mai ganin komai mai dube da komai amma hikimar Allah subhanahu wataala wannan marubuta da Allah subhanahu wataala ya sa mana da aka ce kowane yana tare da marubuci da kuma shaida da sashen jikinmu zai yi ƙafafunmu da batunmu. da kuma fa'ir memory wanda aka kowanne mu ga waya wanda akwai shiga waya na akwai shiga wayan ka akwai shiga wayan wancan yana recording din duk abin da na aikata yana recording din duk abin da na yi yana recording din duk wani abu nawa to duk waɗanga shaidukan gaba daya ba wai don Allah subhanahu wataala ya manta bane ko aikin ya yi mishi yawa ko wani abu mai kama da haka bane don waɗannan abubuwan su ƙara zama shaida gare ka kai su yanke hukunci gare ka وكل إنسان ألزمناه a في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا kowanne insani kowanne mutum alzanna fa ta'irahu fi nan kun mun rata ya mishi ta'ir nashi memory din shiga wayan shi mai recording din abin da yayi wa nukhriju lahu yawm al-qiyamati kitaban ranar alkiyama sai ne printing din shi a matsayin littafi a fitar da shi mansura wanda za a yada ba kowa nashi sai a ce mi ikra kitabak karanta littafin ka gashi ka fa bi nafsika yawma alaika hasiba ka isan makanka yau ka isan makanka mai hisabi gashi nan saboda haka Allah subhanahu ta'ala wakili ne kan komai masani ne kan komai mai tsarewa ne kan komai wannan abubuwan kan shaida ne ka fa bi nafsika yawma alayka hasiba la tudrikuhu al-absar لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير to shi fa Allah وتعالى wata'ala nan تدرك الابصار ادانو بس idanu ba su yi بس يرسكوس الله adam ba su yi Allah saboda haka kai mai cewa ba za ka imani ba sai abin da kake gani ko sai abin da kake ji ko sai abin da kake tabawa ko sai abin da kake ababen nan da aka ce ma hawasul hams ababen nan na ji guda biyar ji gani ɗanɗano kamawa na tafin hannu shaƙe a ce duk abinda ba haka ba babu shi to kaga takaitaccen tunani na na waɗanda wani ilimi bai zo musu ba amma wani alhamdu mu musulmai tun muna in kana cikin islamiyya ilimi ya zo mana na cewa akwai abin da yake waɗanga abubuwan ba su iya gano shi ko ba su iya taɓo ba su iya shaƙo shi ba su iya ɗanɗano shi amma kuma akwai shi sannan in an kwantar da hankali tunani ma ya bayar da yana bayar da ilimi na tunani na al'ada ma yana bayar da wannan amma ababen da mulhiduna masu cewa abin da ba a gani ba a ji kaza babu shi saboda haka babu Allah da makamantansu don su batar da wasu to kaga waɗanda aka batar da su kansu ba su zama tsaya suka yi dogon tunani ba dan an tsaya a dogon tunani yanzu da ni da kai duk wanda ya noti a cikin raya bude idonsa bai gani da kewa da ya kamata musamman irin waɗanda ruwan namu na gulbin argungu wanda suke suna da kura sosai ba ka gani sannan duk wanda aka rufe a cikin ɗaki ko aka yi mai wani gidan ƙasa ni da kai aka rufe ba golof aka rufe ba shi gani ko ba haka ba dare abubuwa ga sunan to in ka rufe mujiya cikin ɗaki sannan ta ka gani in ka rufe jemage cikin ɗaki sai ka taɓa ganin jemage na yawo da rana in ka gane na yawo da rana masifa ta cin mai ka taɓa ganin mujiya na yawo da rana in ka ga tana yawo da rana masifa ta cin mata amma ga kifi yana gani a cikin ruwa wani kwaro na can karkashin ƙasa babu haske alama haske amma yana gani don chemical wanda Allah subhanahu wata'ala ya halicci ajiyarka ka da shi suna da bambanci kai naka tana da limit saboda ka limit ɗin da an kai mata nan za ta tsaya ta ba ta da ƙarfin ganin ubangiji kamar yadda wani tsuntsu na iya bibin ruwa karkashin ƙasa yadda isa ta bayar ta annabi Sulaiman wa mali la ala alhuda huda amkana min al-ghaibin ga mu ga ni ga ka ba mu ganin ruwa a ƙarƙashin ƙasa amma wani tsuntsu sai ya duba ya ganin yana ganin ruwa a ƙarƙashin ƙasa ƙarfin kaifin halittar da aka yi mishi kenan to amma Allah subhanahu wataala la tudrikul afsar gani na mu ba hiris kwasa sai in Allah subhanahu wataala ya so a ranar alkiyama kamar wasu ayoyi da suka nuna ga gane kuma akwai alamomi waɗanda aka bayyana na wannan saboda kai dai halittar kai da Allah ya mai dole haka za ta tsaya yadda ka san abin da yake Allah ya halice shi gurmu ba shi ya tashi shi gudu ko kura gani sai dai tafin mai tunda baya da ƙafafu ba shi iya zuwa ko ina to kai ma haka idon ka suke ba su iya wuce inda Allah subhanahu wataala ya tsayar da su la tadruku absar ababen da Allah subhanahu wataala ya tsayar da idanunka da su iska glass da iskan nan da glass nan da ruwa su aka halitta idan kada su sai sauran jiyojin da a ciki da abubuwan da Allah subhanahu wataala ya halitta a cikin su to ba su da karfin waɗannan ba su da karfin wuce wannan wuri da sauran halittun da Allah subhanahu wataala ya halitta a cikin idonka su ba gani kai yanzu ka ga kala kana gani ko wancan ja ne wancan kaza ne wancan kaza ne to wani na nan shi kuma color blind ne makahon kala na bai ganin kala mutum ne ga kan da shi ga ka gashi kina ganin ka yana komi amma duk abin da aka kala bai ganin shi ko babu su ba shi bature ka ce ma abin nan ba color blind wanda bai ganin kala to shi kuma wani abu ne ya rasa a cikin idon nashi saboda haka Allah subhanahu ala abin da ya faɗa kawai na halittarsa sai mu tsaya nan akan matsayin mu na mummunai mun yi imani da Allah subhanahu ta'ala kuma da dalilai da hujjoji ga sunan waɗanda ake waye da mu masu tabbatar mana al'amarin ai la tarahu idanu ba su ganin shi wa hada bi ma'anar ihata wannan ana nufin gani na kewayewa na hakikanin shi zati na ubangiji ai la tahitu bihi al-absar idanu ba su iya kewaye da shi wa amma ru'ya lil imta'i amma gani don jin dadi wal imtinani da gani na baiwa baiwa zan fatara da Hausa ko fade ko wani abu abinda za a cewa nayi maka za, ba ni ni ma za ba ashe ban yi maka za ba kamar da Allah subhanahu wa ta'ala ke ce mana alam naj'al al-arda mihada ba mu sanya kasa ta dan fida gare ku ba kun ga kwade na aka yi mana kuma an isa a yi mana wal jibala autada muka sanya duwatsu su zan tura ka ga tura ku gare ta saboda bisar rawa take makamantan makamantansu ko kuma wata baiwa da Allah ashe ba a sanya ka mai gani ba aka sanya ka kaza to irin shi ake kira imtinani to gani irin na wannan to ba irin shi yace ake nufi ba nan malam mai tafsir yace saboda ranar lahira Allah subhanahu wata'ala zai sa gani na jin daɗi a salihai su fi ma Allah gani na jin daɗi amma ba gani na haƙiƙanin gano zatinsa ba fa innahu sayahsul irin wannan ganin zai tabbata zai samu lil mu'mini ga mu'minai fil akhirati ranar lahira li qawlihi ta'ala saboda Allah zancen Allah subhanahu wata'ala gashi nan ma yana cewa wujuhin yawma idin nadira wasu koki a wannan rana suna cikin ni'ima nadara nadar shine kaga fuskar mutum da alamar tabshi da na'ima da mina da sakewa ila rabbi hana wa dira wannan huskokin zuwa ga ubangijin su masu kallo suke wato suna duban ubangijin su wa hadithu shaykhan da kuma hadithin bukhari da muslim mai cewa innakum satarawna rabbakum hakika za ku ga ubangijin ku kama tarawna al-qamara lailatul badr kamar yadda kuke ganin wata ranar da za a kira shi badar kun san wata ana kiran shi hilal a kira shi kamar a kira shi badar a kira shi kai shina da sunaye sunaye sun kai bakwai zuwa tara amma da sunana ana jingina su ga matakai shi ne na haihuwa lokacin da aka haife shi ana kiran shi hilal to lokacin da ake kiran shi badar to wai lokacin da ya cika kewaye din nan inda baka ganin alamar wani dan baki baki tare da shi ana kiran shi kamar lokacin da yake ya shiga ya kewaye amma dai kana ganin dan baki baki tare da shi dan zobe zobe baki bai amma nan ba amma zobe zobe baki nan ya bace to ana kiran shi badar ya shiga ya kai wata to kuma da kuke ganin wata a wannan lokaci za ku ga ku wannan hadisi Buhari da Muslim duka sun rawaito shi to wannan yana nuna cewa gani ne na jin dadi wato na ƙara ni'ima saboda an ce a wannan lokacin wannan fada ne a kira aljanna lokacin da aka ba su umarni su koma a aljanna kowannen su zai bai ji dadi ba ko ne ya gana inda yake ya fi mai daɗi bisa ga aljannan nan saboda haka wannan gani gani ne na imta'i kamar yadda aka faɗa a nan wa huwa yudrikul absara amma shi ubangiji shi ne ke ganin ganne din shi ke ganin su amma su ba su ganin shi ma'ana shi ke ganin ashabul absara kenan ay araha Allah subhanahu wataala yana ganin su wala tarahu amma ita ba ta ganin shi wala yumkinu bi ghairihi an yudrikahu al-basar wala yumkinu fi ghairihi an yadraka al basaru wa kharaja bil basri ru'yat al qalbi allati hiya an amri an amrin wanda ba shi yawa ga wanda ba shi ba an yadraka al basaru wato ganin shi gani yarke shi wa kharaja bil cewa basar amfani da wannan kalma ta basar to ta fitar da ru'yatul qalbi abinda zuciya ke gani kamar ga mafarki ko wani abu mai kama da haka allati hiya ibaratun an amrin yakhluquhu Allah ta'ala fil qalbi wanda yake ibara ne na abinda Allah subhanahu wata'ala ke halitta a cikin zuciyar mutum wato ga zuciyar mutum fil qalbi a cikin zuciyar shi fil manami a cikin bacci sai ka ga abu daga kamar ga ka wani gari kana iya kai mulkin ga ka bisa jirgin sama za ka je wata ƙasa da sauran sai ka wani ga ka bisa ka tiwa baka ce ko ina ba wa huwa ru'ya wannan shi ake kira mafalki au an dawamil ihtidari sifat ko kuma wannan ya fitar da abin da ake nufi na ɗorewar tunanin sifofi kai ta tunani game da ubangijinka kai ta tunani da ubangijinka wannan kuma ba laifi ne, amma abin da ba a so zurfin tunanin da zai iya kawo maka illa ga tauhidinka shi abba a so amma babu laifi ga an ta komu furada nana إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا مسمى أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا نعم cewa ina muku wa'azi cewa ku tsayu ɗaiɗaikunku ko biyu-biyu, kowa shi kaɗai ko da shi da abokin shi su je su yi tunani game da Allah subhanahu wa ta'ala sun mata tafakkaru ku yi tunani game da Allah subhanahu wa ta'ala to wannan babu laifi ga irin wannan tunanin wanda za ka yi na girmama Allah subhanahu wa ta'ala da abin da zai ƙara tsaura alaƙa tsakaninka da ubangijinka wanda zai ƙara ma tsoron Allah in wani tunani ya shigo a ciki na shaidan sai ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim kai wasi da wannan bisa Fati jalal wato siffofi wato na na ga ubangiji wani utul ikram da kuma siffofi na girmamawa wuhuwar musamman bai makamu shuhud to irin wannan tunani wanda yake na istihdari wanda mutum zai istihdarin wannan abubuwan ga cikin zuciyarsa to shi ake kira makamu shuhud wato matsayi mutum ya kai matsayi ya kai matsayin da zai tunani game da ubangiji matsayin da zai halarci wasu siffofi na ubangiji wato kamar ya halarci kamar ya ga wasu sifofi na ubangiji a zuciyarsa ba wai gani na ido ko gani na abin nan ba a'a gani abin nan siffantawa ta girmamawa ba ta zurfafawa ba ko da za ta kai ka gabata da makamantansu so irin yadda abu ta hiya ke cewa wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wa ala annahu wahidun shi yake nufi wato ga kowane abu akwai aya wadda ka nuna Allah subhanahu wata'ala shi kadai ne to shi Allah subhanahu wata'ala ana gano shi ne ta hanyar halittarsa duk tunanin ka ya kore ta nan ka gani ka ga ta Allah ka ga sama ka ga ta Allah ka san ba ta yi kanta ba wake kula da ita waye rike ta waye kaza waye kaza duk wannan sai Allah subhanahu wata'ala amma baka iya kewaye zatinsa ga tunaninka ko kuma ganinka wa huwa latif bi awliyai Allah subhanahu wataala shine mai tausayawa ga bayinsa sai ya tausaya musu ya ba su iko na kyawawan tunani da kyawawan fahimta khabirun kuma shine masani bihim ga su waɗannan bayin nashi na kwarai, waɗannan mummunan salihan bayin nashi masu irin wannan tunanin masu watsi da duk abin da limit su ya wuce nan sai su tsaya bakin nan saboda haka ala ayi halin dan adam ana son ya tsaya da karimcinsa wanda Allah subhanahu wataala ya bashi kuma ya tsaya da mutuncinsa wanda Allah subhanahu wataala ya bashi sai Allah subhanahu wataala ya daga shi kamar yadda bayani ya gabata cewa Allah subhanahu wataala yana daga dan adam zuwa daraja ta mala'ika ko sama ga haka in ya tsare amanar da Allah subhanahu wataala ya bashi in ya tsare amanar da Allah subhanahu wataala ya bashi don me Allah subhanahu wata'ala ya halice shi da hankali kuma Allah subhanahu wata'ala ya halice shi ya halici ya halice shi da hankali da da da mina na jaraba to jaraban nan in batulun jaya hankalin nan ba sai Allah subhanahu wata'ala ya bashi daukaka Allah subhanahu wata'ala ya kira shi ya kai shi ga daraja ta mala'iku kamar ma yadda sayyidina Ali yake faɗa ma sama ga haka sama ga daraja ta mala'iku cewa Allah subhanahu wata'ala ya halici mala'ika da hankali amma ba dora mai shawa ba ya halici dabba da shawa ba tsora mata hankali ba amma dan adam an halice ka da shawa an halice ka da hankali to in gefen shawa na yaron jaye hankali to ka koma ƙasa ga dabba dabba ta fi ka in zan shawa mutum ta rinjaye hankalinsa ya zan bai amfani da ilimi bai amfani da hankalinsa to ba kwatanta za a yi da dabba ba ya kuma cikin ula'ika kalaran balhum abal sun fi dabbobin bacewa ula'ika humul ghafilun wa'annan su ne rafkananu amma aka ce in janibul aqal ya runjaya gefen hankali ya runjaya kenan mutum na ganin abin da yake so ya bar shi yana ganin abin da yake so ba daidai bane ya bar shi to in gefen hankalin shi ya runjaya kana fokal mala'ika to ya kai ga darajar da Allah zai daga daraja sama ga mala'iku so alayi halin kai nan adam halitta da Allah subhanahu wata'ala ya ma da matsayin da ya ajiye ka da abunan to kai kokari iya ijtihadin ka kyautata tauhidin ka da zaton ka ga ubangijin ka sai Allah subhanahu wata'ala shi maka kai kuma abin da baka tsammani to to alhamdulillah rabbil alamin insha Allah za a tsaya daidai kan wannan aya saboda lokaci muna fatar abin da ya samu kaɗan Allah subhanahu wata'ala ya amfana mana da shi kuma wannan masu aikin Allah subhanahu wata'ala ya maishe su ga aikin su ya amfana da mu da abubuwan da muka karanta kurakunan sa gabata kuma Allah subhanahu wata'ala ya share shi zukatan masu saurare ya gafarta mana gaba daya wassalamu alaikum warahmatullahi